ku gane da kyau lali li Jarra'i wa lali shakuri fa huwa minnatun min Allah alaihi wa illa fa huwa hujja tunda ana magana azaba ko ana magana a ni'ima akwai ni'ima a alheri ne ta akwai ni'ima kuma azaba ce to kaga wannan ni'iman eh, ni'ima ce duk wani dukiya ya zama ikitara na bihi infaqun ciyarwa yake haɗe da shi kana da kuɗi amma kana ciyar da su kana da abinci kana ciyar da shi fi sabilillahi kuma kullum inda za ka ba da abincinka ka tabbatar da ka ba da shi don taimakon addinin Allah wanda za ka ba waɗanda za su taimaki addinin Allah don kada ka dinga ba da abincin yan gari. Hmm? ba sa wani almajirai tsaya ya daga da Allah kan mana riga na san su abin da za ku tausaya musu ma na rikin karatu duk laifi biya kare kan ba ku karantar da su ba ba ku karantar da malaman su ba malaman su masu na jasun ɗaliban mu kuma sannan da a ce mutum yana da makaranta mai kyau ai kaga zai nuna ya ce kaga gana yanzu ka aka ne daidai da makarantar allo sunnan kinkinau mun kasa raya ayar zanta ba daidai ke da makarantar allo sarahata alhaji batu da shi ma daidai ke da makarantar allo domin menene yana da ilimin su wancan abu ya lesu kaga inda ko je ko bude na alaji aji da ya tsufa tukub ya baro aiki ko sallama sa amma ba shi wuce Lagos ije kai me ta botan duniya kenan ijmalan ya kira ne bana na mantawa a harabi muka je ɗan dakalin na haka na can waje muka zauna da gani sai shi ce duk abin da fi cancanta kamar yadda ke faɗi tarbiyyar yara dan take na kawo masa nasin wa oh, aula ma bi bi ma unya bi inna huna? wa rajiwa fi ajri ragibuna na karanta masa ne ba wai bai sani sannan gashi hatta littafi ake da tarbiyatul aulad fil islam da ka nan yara so suka fi ka zai ke to insha Allah za ka ga abin da yi. yana dawa gida zai bude makarantar allo. dole da baga dadi yi a e o tun da ne na laraba yau in ka zo kana nuna yara alo an baki wazal Yan zama masu na zasu a ƙarshe su ce maka dan galakatu an abin ne mun karanta ƙarfi. amma kamar kai sai za su ce boka ne kai nan za su kai ka sai eh, su zo kuma za su mai da kawai bokan baka aune ba yi min du'a'i ina bukatar du'a'i wannan zai kawo dubu hamsin kama wannan ka dubu ɗari wurga ka da shi yi min du'a'i saboda dai da ganin ka nan dattijo ne mai kama da ka to kakka yadda wannan su da ka ka koma kana koya musu a'a i o abun da dai zai maka daidai hanyar da ka ga ta dace tun da kai ne mai bayarwa dole su bi ka ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi kaga a lokacin nan ko na sun ya kai ra'ayi an na da yara yaran makwata kuro in za ka taɓa karta boko tafi abunka dole yanzu ana ne ne wannan ya zo wani tafi wani menene wani duk gama wani ma kawai ya tafi sai ya tsine ma tukuna sai duka ka dawo ka ci gaba da abin nan ɗinsa to kaga kana zaune ba za ka yi kai aikin manzo ba ka dage wannan sun iya haɗa baki wannan suna haɗa baki ka yi gurguru wannan sun fara tilawa mai kyau wannan suna tilawa mai kyau wannan ne yan dama dama suna taya ka kula da yan manya manya menene kafin alhaji ali shekara kaza yana da mahaddasa har ma nan sun ga nuna min wani daga cikin je ɗaya ne daga mahaddasa ba ni ina gidan ban san shi sosai tun da yaran suna da yawa banda wanda suka gyara tilawa a wurin wannan na san da yawa haka ne za ka same su da daddare in ma ba na suna kyabule da cikin gidan duk gidan ko ina karatu ne ni ne ma nake wata mai kama da kaman sabbin an sabilillahi ni ku ba sabbi nake ba ina nuna ne kasu cece shi zaba da yaran nan barayi sun da yawa a cikin su duk gidajen da dama kana gama haya kana biya ko ba ka biya yanzu za ka tashi ta shi kenan na rasa ka da aliyu rasa ka da zai zuba yara na ciki na ce maka Allah ji aliyu an kai masallaci ka koma can ka cire su daga kusa da inda kake kwana yaran na suna da ɓallan ce ba su ma zan ba komai kuma sun masa sata halatta da su suka ɗauki ike ba komai sai dai ni dole da ya koma can ɓangare dama yana da fili ya gina masallacin nan da ke ya gyara yi kaman nan ga ɗakin sana ya koma nan ne aka zama karatun a ce ta kone karatun ya zo ka san na da makarantar duk da zai ta faɗi ta tashi ta faɗi ta tashi to shi da ce da kai yanzu da aka ce kai ne ba mai ce ma kai ɗan tuɗi ne idan na samu ɗan mara bakar za a ce a in haka tawa ana ce ai boko ce ka ga boko ne amma wannan shi ne gaskiya kuma kullum in ka zama da shi in dai ake tsine sai ya yi dama ke na yi asara mala amadu ina ma a ce fasahar da Allah ya bani abu ina ma irin hikiman abin da kirkira a ce a musulunci ne shi za ku wani halar alaji Allah zai ba yana zan alaji ba tura wai sai zai gama sama gala ko ana kama almajira har ba gidansu a kama almajira za a yi ɗan shakka in an ce wancan yan tafi ne a wancan yan boko haram sai ka kalle ni yanzu ni zan bi su ko su za ku bi ni in an ce wani ɗan boko haram ne ka kalla da kyau ni i kamata in bi shi ko shi i kamata ya bi shi ai zai a tumance ne amma matsayin ni ne mai gidan shi amma ba ni yaron shi ne ba na fi ƙarfin zama yaron wani sai dai ba a darshe za a yi ba ƙasa da ni yake ƙasan ƙasa to kaga a lokacin nan za a kawo gyaran da za a yi ba mai gyara su malam sai dai masu zagin su ba mai ce a gyara kaza sai dai a daina yi idan an sace sata a masallaci na sai mu rufe masallaci a ce barayi ne masallaci bai da amfani kai kai wa sata an yi wa wani kafin ka wanda ma za a shiga waje ya gaba mu shiga waje zama cikin su tun da dai an yi sata a kasuwa ba a rufe kasuwa sai dai a san da za a kama wani abu wannan mutumin duk da isa yaran nan masu masu baraye idin ga fata su ina zagin ta gaskiya shi da Allah suna da bukatan kulawa suna da bukatan da'awa kuma ba sai ka bi ina masu tafiya ba sai da ina tushen yake a matsayinka dottijo a matsayinka mai hangen nesa ina tunta za a inganta wannan karatu kuma su misali ina da malaman karatun Qur'ani daban-daban wanda in kan zo ka je ka zauna tare da shi ka zai da yake hatta in dai ba ka ba shi nasiha sai dai nasiha ba za ta yi kyau ba irin kana da shi ba za ta yi kyau ba irin kana da shi wannan shi ne idan ka ka nan kana da wurin ba da abinci sosai yanzu misali in za ka ba da abinci ga kaddara ba ina roƙa ya masallaci ne ba yaran da suke nan wanda bai da abincin yau bai da sai dai wallahi ba zai gaya maka ba ya fi karfi ishe baka ba karshe ni nan bai gaya maka akwai yaron na same shi ya ki zo bai je makaranta ba ta same shi na zabbagi shi daga zuba har kafa yana shi nan zan doke shi ne ba malam kawai sai ya fashe da kuka eh kuka eh kuka ya ce malam abin da ya sa ba na zama makaranta ba ne da kuɗin biya kuɗin makaranta na tafi aiki na samu na aikin laiburanci ne da zan yi na samu an biya kudin makaranta sai ce to a sai ka gaya ne. da ka je neman kudin makaranta na zaɓon zan nemo maka irin ka dai zan je da yawa kudin makaranta ina da cikin sittin ka ko sama da kai menene ina da wanda zan je biya wannan kudin makaranta dai dubu hudu da ɗari biyar lokacin ma ba su kai haka ba ina da wanda zan nuna cewa ne babu biya wannan kuɗin makaranta Allah da su kama ba kowane na biki biya masa kuɗin makaranta ba ba zai yi ba sai kaga kuɗin sun ƙara lokacin jaraba ta karon biya ba kuɗin makaranta sai hawa ani ba san san ba ne ba ah, kana karatu na san irin karatunka na san irin nacinka idan yaron nan na magana idan gina abin da zai so malam zai baka sha'awa amma ba da mai to irin su kasu nan barkatai wani za ka ga iske gudu a gida gida ana sabi da sanar ina usman din nan yayin da ya zo bai iya hada bai amma yanzu usman na yana da hadda za ta kai zuwa shi ko talatin kuma gudu a gida gida gabansa bai yadda ba yanzu ne da ya zo ya ga in ya koma gida yana noman da 'yan gidan ba fai daga nan yanzu da aka fai masa to amma dai ka yi maza yanzu karatu ya isa ka wannan karatu haka da kai amma da ya ya kinuwa ma baban shi ya sai yanzu kai ka tafi bare da za su yi ma komai ba mu na duk ni dai sa sa gudowa ne ni ba turo ne aka yi makaranta ba gudowa ne gudowa ne so daga irin su ga suna sai dai baka niyyar taimaka wasu in kai shiru kai ba za ka ga ainihin da alama wannan yana da alama ya kamata ka shi wannan ya kamata a taimake shi daidai bai kamata ya masa gori ba duk abin da ke gudu kada ya masa gori ko ka hawa hawaye wallahi da rai wala li talabil jazai bai yi wannan ciyarwa ba don a haka masa misalin kaga yanzu akwai wani abu kila kana ba su abinci kada ba su abinci can suka ganka daban jagara za ka share gida za su rubu da gudu su share ba su yi menene su leƙa su ga da ka ta su kasa ce ba ba a kwashe shaddar na mu kwashe mu kwashe kafin haka su zaga na cikin shaddar su bi su share to sun sun kai maka maka da lada in suka yi maka haka ya to yanzu ya za a yi ka hana su ha ka ba su share sai ka duba sai ka yi kiyasin nawa ya kamata ba su nawa ne kuɗin wani yanzu shaddar nan in za a kwashe ta ana za a kwashe ta yanzu kafin a share ma kwatan a nawa za a kwashe shi a nawa za su yi za su yi kwana nawa shi kenan ka dube su ka bi mazan ka bi su da dubu uku inda yan kanana karan da yawa kamar kai ma zai yi su zo makari ne na ce yanzu zan yi aiki to dukkan su kowa sai ya zo da yan kuci-kuci da yan menene abin da rabba su zai bin wahala ke zan yi abinci amma da ake so samun da dan ba su ɗan dubu dubu uku uku nawa ne kuɗin wani dubu ɗaya da nawa daban ne ga dubu uku uku duka fi su da dubu uku uku to ka ganin da ta ridin yin hau jaza an wala shi kowa ba za ka da mota ka tsaya ba su rogo da gudu alaji ya dawo alaji ya dawo su buɗe ma kofar ce a ku bari a waje zan bata sai sun wasa ce ka zo ka buɗe ka saka yanka don in ba haka ba yanzu nan ladan ka zake kai banza zali talabin jaza wala lishikori kuma ma dole haka dai sai dai ka bar wa Allah amma in dai ka ci gaba da haka to mala sai sun yi maka karshen ta abin da ba za ka yi biyan su ki to ai wannan ba ni nake taimakon ba su suke taimako eh? eh ina da shi inda yana nan na fa da gishi sa ta ba ina da ladan aiki kai ne ka je ka ce ba ka da ladan wani ko oh, yana wa a ah? ah, to an yi nawa da to kace ne kake wa kuke da ni ki ai kake wannan ya ni ne ya da ai kawai ma zan kawo cin ce zauna sai kashi cin kakin da ko bulala Abdullahi rashin doke shi ba balle kai sai zai katin yi wannan ai dole ne kuma ya ta ce maka zo ka nema tun da ni tsakanina da kai daban ne tsakanin kowa da shi ni a ba baba nake ka ko kace abinci jin baban ka ai kai abin nan ko da misali kai kakka tauna yadda nake jin daɗi ai akwai cikin kwanda zai ji daɗi in zo in yi je da yadda nake karatu sai ya tsaya haka to tafi mana ina wancan dibino ina nan ka dibino na don na fi jin daɗin wayannan wancan dibino Allah shi da wannan yaro wanda ina ina son shaidan in ya tashi dama in ji shiga ɗaki na in je da dibino inda nake ajiye dibino na ina ina nazari na ina cin dibino ɗaya bayan ɗaya in ya tashi ya kwashe ya haɗa to ina fare da ma akwai wanda ni ba na cin su ba na na fare na gaza zan ajiye shi ana ina na kaza wanda yake ajiye shi duk ina ba su da ke duk ina duk ina sai ya kwashe shi har da ƙoƙon ma ke zai cinye to kakka na da ke jin daɗin ta na gan shi kawai murna nake na gano shi ina ja ina ja ba fa ja wai da ƙarfin tsiya ba a to wannan fa ba Allah barin ku nake badawa ba an ba ka kaza wannan ya biyu wannan ya biyu wannan ya biyu ba na murna da wanda bai biyu ba ni na nawa daban ne da ni ba ku ba ku haɗa ni da yadda za ku hulɗa da yan anguwan nan yadda ku hulɗa da ni daban ni na tsara ku ku suka yan anguwan ni na kawo musu ku Eh? na kawansu suka haƙura ba su zage ku ba ba su ɓata ku ba ai ga gani suka taimaka duk wanda ka ciyar da shi a wannan nan ni ka ciyar kamar ni ne nake da bukata ka ɗauka ka ba ni ka ciyar kuma na za ka haƙuri ka yi haƙuri da abin da suka yi maka in sun maka rashin hankali ko ƙuruciya ko wauta ko menene to ka yi haƙuri da abin da suka yi maka wanda zan iya masa ladabi in kama shi masa ladabi wanda abin ya gagaran kira shi masa faɗa wanda zan iya yi wanda zan dinga barazana ba ni ba ka sai ba ba ni ba ni shi ba shi ne wa huwa minnatun min Allah alaihi wa wa wa illa fa huwa hujjatu wa kullu faraji kun gan shi ikitaran nabihi istigalu bima yuridu rabbu min abdihi fa huwa minnatun alayhi kun gani kalma ɗaya ta ne farar bacci hmm? dama hutu duk wani hutu duk wata dama daga samu gaskiya ne ba ka kaza ba ka kaza yanzu kana wannan zero haka to kullu farage ikitaran nan Eh, bihi istigalu aka haɗa shi da aiki bima yuridun rabu min abdihi fahuwa minnatun alaihi kaga yanzu ku dubi wannan fadlullahi ne ya tihi man ya sha'u kaga ina alami da muke ta aiki kaga ai hutu ne malamai sun samu hutu ɗalibai sun samu hutu kai amfani da wannan daman kai wa ka aiki wannan minna ce ai kun ji ba wai dole sai kun je aikin nan ba haka yake a ko ina haka in kuka je kuka yi shi a wurin ku ni dole nake ma kamar man toshe aikin tunda yana so na kirkiro wata hanya ta koyon wannan saboda ko wani shiri ta da shigo mai ciki ta sa, ba kuma zan faɗa muku shi ba wannan nawa ne da wurin saboda yin duk ka bi ka bi ka kaza sai a biya ta nan wani da a yawa yadda ne illa ta wurin da in ka fi ka shirya ka zaka ka mu ga ya su shigo sai sai amfani da wata dama su illa wurin ko su ta wasu to shi kuma dole za a bi a bi kai kuma wayan kuruna ne wayan kuruna mutane na yi kai baka na yi su biyo ta nan ka biyo ta can a daɗe ana ce ta ka can kai baka kan sai ka gano ka ce ba komai yanzu ba za wani sai kai kasa ka biyo ta kasu ta wani kwana to amma duk wani fara duk wani hutu ikita na bihi ishtigalu شغلتها بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حُجَّةٌ إيه، حجة وضع عليه وكل قبول في الناس وتعذيب ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بأيدي النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة وإلا فهو حجة وكل قبول في الدوة كرفوا متعني takan kasance wata rana ga daga lokaci guda sai ka ga kowa ya yadda da kai ko mu zani, ko ina maganan ka ake girmama ka ake menene ake to ka shiga wani yanayi wannan yana iya zama ni'ima gare ka wata azimin da girmamawa wa mahabbatin da soyayyar su ittasala bihi khudu'un lirabbi kuma ya zama kankanta ga ubangiji ya hadu da shi wa jullin kuma akwai nau'in karyowa wanki sar da shi ne karyowa wa ma'arifatin da kuma wanda ake watan yana sanar bi aibin nafsi wal amali wa bazalin nasiha da faɗin abu da cancanta lil halji yi musu abu da fa huwa minnatun wa illa to wannan girma karɓar ga mutane fa huwa hujja to ai ma ɗauki wannan kai ma abun nan tare da shi da yawa yanzu ka ga mutane mutum na son ya za a karɓo da yawa ya za a karɓe ya yi wannan zai ya karɓo ya yi wancan zai ya karɓo ya yi wancan idan ya karɓo to in ya zama duk mutum ya karɓo ga mutane ya yi abin da zai kaga wannan halakar hujjatu alai ko kuma ya kafe amfani da wannan karkuwar don yin nasiha kuma akwai kaskantar da kai a wannan karkuwar. akwai nau'in tsoron Allah a wannan kawar to ya zama min na gare shi ya ishe mu haka wannan ne da za ku je ku da sai kun yi kamar kake tambaya kila ko kuma ni ne ban gane ba ko ko